النار idan kai ne su da sai wanda mun ga mun ga kan ta ne to idan za ka ga kan a yi ne in an karanta shi ba da wani ba ko wa ka danna Allah ya ga da su da ne da da ayi su ko da ayi su ko su in yara su mata ko ke da kai ba hukunci na uku in ya kasance maza ne da mata da shi ma Allah ya fara mutum kuma za mu ce wala ko shi ne zakari na hadu sai a yana da mata ne yanzu sai da mun an bar yara maza da mata bai ni ta ba ta ce ba ta rashi ba ko kuma mata ba ta ba su yi ta ba sai ka da ke zama yaya ko wani namiji suna ba shi biyu rabo biyu ko wani mace ba shi rabo daya to Kana ayar ta yi magana a kan gadan iyaye Gadan iyaye kamar yaya wani abawai ne su ne wani ne mai nuna kuma mutumin mata aka ce ta da lalwala idan mutum ya rasu ya bar iyayen shi uba da kowa to sai akwai ta in da miji ne uba ta ba shi kudu wa uba uwa ma ba ta wata ba ya gani gama idan yar mace aha ita yar sai ba ta na ba ta biya mana bai kana ba fala sai wani abawai ne kulli wahidan min muslimin kulli min ma ta da ita da wala baba ba ta kulli uwa ma ba ta kulli to a lokacin da kuma akwai abin da bai tsora ya ta ta kulli kaga ba a cikin da na ba ta kulli ku ya ɗauki ɗaya uwa ta ɗauki ɗaya tsarar jirgi saura ɗaya to ɗaya ba za ba Allah ne zai ka koma da zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki a Allah sallallahu alaihi wasallam addikul kara'iba bi ahliha ma sarafu abatar garu fama baqiya abin da ya ko huwa aula an yi zakka a cikin ba shi ba ba ya tashi da miliyan biyu wani tashi da miliyan ɗaya ya tashi da miliyan uku wa'ina miliyoyin da ake ambata ana kawo waya kake to sannan kuma Allah ya kuma dauka ya ambata ita uwa idan babu in akwai ta tana da tudu sannan kuma har yanzu in akwai yan uwa yan uwa suna koron uwa daga nawa daga sulusi zuwa sulusi a gane wannan karatun sosai uwa da yana korarta daga sulusi domin Allah ya ce cewa wa illa ta kullu waladun idan babu da idan babu da an san babu wani dan baya wa warisahu abawahu sai ya zama uba da uwa ne kawai za su gano ya Allah ce bani ummi nisuru a cikin yau uku sai a ba ta miliyan ɗaya to sai Allah da kuma da suka ce bai kana da wuce wato in yana da ƴan uwa shi mamacin kenan to bai ummi sudur kaga kenan ita uwa wanda suke suke kare ta zai zama na ɗaya in akwai ɗa ko akwai iya ko akwai jika ta kuma ko mace ko kuma ƴan uwa ƴan uwan duke ko da kuma kuma ta gaba guda daya da ɗan uwa da wajen uwa in an haɗa su bai wani da ruwa da maza nawa kenan su ko shi ne kuma ko ko namiji ne ko maza ne gaba ɗaya ko mata ne gaba ɗaya ko ne ko mace da ƴaƴa suke da gadon ba suke da gadon kina da fatan mun gane wannan daga cikin da gado abu da yake sa a yi gado shi ne an dasa to daga cikin abu da yake sa a yi gado a aya ta sha biyu akwai ne walakun misli ma sa aka sun zuwa su suke in lam ya kulla kunna wala akwai ne ke kai ya. Ba in ka da kunna wala kun kala kuma kuma ما ترك من بعد وصية يوصيل بها أو به متى ذلك ما كان تتنول هن الروح مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ها أكيد ولهن الرب مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون لما أوزيت قال كذا أقول لك إذا أعطيت الدين أو وصية فيما دليل النبي نجاب يتنهم قتلي وإن كان رجل رب سلالة أو امرأة وله أمر أو أمر فلكل واحد منهم السلوك نجيني على بيتنا يوم هو التكاتي ما تذكر أقوم أنا أرسل جنب التكاتي

الموت يأتي بالجميع وما يمكن بابا ya ya maza da mata duka suna fitowa ayoyin suna karfin da wata miji zai mutu mata maza ta mutu domin muka ta da mutuwa ba kullu nafsin zalikatul maut yana daga cikin ayoyin da za mu na mu gani mutuwa tana kai da tana kan قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يتوقاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وانفقوا بما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين هذا ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آية لا تقول ثلاثة الله فمن المشركات وأنفسكم الله في أولادكم كل ذكر مثل هذا الشيء من كل نساء فغلب أولادهم جاي بروع يعني الله shi ma na da dubin da ألا ya tunatar da mu a ga maka gado عرب wani a ko idan maza mata kullu goba bai suka fara ba gane mutum da yake da yawa bai su tambaya a nan mata ya aikal mau bai shi mutuwa za ta zuba tambaya ta biyu Me ka tara damar mutuwa tambaya ta uku yaushe kake da nuna na maganar da hmm? tambaya ta uku kana ganin mala'ikun rama ne za su zo maka ko mala'ikun azaba baya ta biyar me ka tana da ba ta da za ka yi bayan mutuwa baya ta shida me ka tana da ba wannan ramin kankani da za a sa ka tana da me kai ka san ba a sa ka ko ba a sa yi, to me ka tana da ba zaman da za ka yi menene gudurinka shin kana da baki kana da gangan tsoron Allah shin kana da tufafi na tsoron Allah a cikin wannan bakin shin kana da tufafi na alhayawu ila Allah kunya Allah shin kana da baki ko ba da yawa da yawa da alamar tsari shin ka ce da tunaninka yaya za ka tsira cikin kabarinka abinda ka bar wa maza da su raba shin zai zama sadaqatun jariya na laka ko kuma zai zama bala'i gare ka hmm? domin za a faɗa da wani zai zama ɗan iska Allah ya ba mu duniya ta gani za ka yi tara dukiya ko sai ya tara dukiya wani zai zama ya samu ɗiban mata kawo kenan ya samu wani shan giya a cikin dukiyar tara wanda uban ya tara to wani kuma zai iya samun ɗa na gari sai ka kasance a gina masallaci a gina gidan marayu a gina makaranta sai ce wannan a maimakon ba mai sadaqatul jariya hmm? to kaga ayoyin gado suna tunatar da wannan to da wannan mutuwa la shakka dubi da banda da kuma da muka wuce imma ga yawa mutuwa karara kamar ayoyin da karanta ko kuma a ga yawa karaban gado ko kuma a gaya maka za ka koma ga Allah واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله كذا ترجعون انا لله وانا اليه راجعون هكذا ما نجمعوا ke تاتي ke. dole na sake tunatar da mutuwa ita mutuwa tana sake tunatar da mutuwa tana sake tunatar da mutanta ko lokaci a ce inda ilaina iyabahu wani da rafi da bar inda ko kuma bai yawa a kitabu sun mai sa a yi kitabu duka dai hanyoyi ne da suna daga muni mutuwa ko a ga yawa ka marayu duk lokacin da ta ji maraya a yi ne kenan wa asu ya kama amwala sai eh, me aka yi kenan an yi mutuwa ko a ga yawa ka ko a ga yawa mutuwa ga shi sai mutuwa daban-daban wani yana da ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan ayoyi abu na uku ke abu na hudu abin da za mu fadin kashi a cikin wannan ayoyi ka duba sosai da Allah ya ce yubi kuma Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin yayanku kaga sai ka ce yaya abin ya ta fi kowane da ke rago to amma sai sunnar manzon Allah da zo ta fassara mana wannan aya as-sunna tufassiru quran sunna tana fassara mana Qur'ani domin ana kai ga Allah ce Allah yana muku wasiya cikin kayan ku kamar za a dauka cikin yaya ke nan da ina a an duba an kai cewa lallai lallai ba la yarudu al-muslimu al-kafira wa la al-kafiru al-muslima idan ta kafiri ne baya gado kaga dai la ya yarudu al-qatil min al-mirath shay la ya yarudu al-qatil min al-mirath shay'an wanda yake sa baya ba da komai in ka yi kace baban shi zai bari komai ba ka ga mun da shi ana to har yanzu idan muka duba fa in kunna ne qawma sanatayn malamai sun ja in ja idan matan sun ci biyu za yi muku hali a kai jimna to yanzu daga kawai ya da ba su ji bisa uku in ku biyu ne ko sun kai sai sun kai uku jimhur malamai suka ce daga biyu in mutum ya rufe bari ya yi guda biyu sai a basa nawa biyu bisa amma ya tsaya ya kace sosai yake dole sai sun kai uku ba idan su biyu ne a wurin ibn abbas sai su ba su rabi rabi da ba mace ɗaya ba ta rabi su biyu ma a ba su rabi amma sun kai uku ba sai a ba su biyu bisa uku me dalilin ka ya karanta mu yusikum Allahu bi kai da kanka za ka ba kanka an Allah ce ba in kunna nisa ko tasbihi shi dai mun ji wannan haka ne to amma manzon Allah shi ya fi mu kai Qur'ani lokacin da ka zo ka kai da aya matar zo wa rabbi lokacin da ta zo me ta ce sa'adu zo rabbi ya yi shahada ina ya ce ku sannan kuma yaron ya bar yara nawa yara biyu mata sannan da ita matar shi da kuma ɗan uwan shi babban yaran shi لوكتين الله يتوفى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل هذه الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ساعة ترك بأن الله تعالى في الكرام أنهم بطيارة الإنجيل كسيارة لا يجيك بعض نما ثلثين مغنى تقاليكم إنت من ذا الله يسيارة في أولاد ثلثين مغنى تقالي هذا سنة تكي فسر عمل من كنان تكي فسر عمل القرآن أغاني da bayyana mana daga jini ba wai daga uku ba wannan fa'ida na ke nan fa'ida na uku fa'ida ta biyar a fa'ida ta biyar wannan ayoyin gado suna suna mana hukukun nisa haƙoƙin mata an gani da wannan Allah ne kuma da kuka ya faɗi ya masu ko jinjira ne sai a ba ta nawa in ita kadai ne sai a ba ta nawa ba ta in kana dan. balagan mislu to sannan Allah ya gaya mana idan mata biyu ne sai a ba su nawa bai kunna ni ta ko wasu na dai ba da wasu da kullu ta ma tara sai a ba su biyu bisa uku kaga duka mata ne sannan Allah ya gaya mana hakkin kowa hakkin kowa hakkin ta kashi biyu ne fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-thuluth kaga uwa sai Allah ya ba ta shi ya tafi da lalle tana da ɗaya bisa hudu to sai ce kuma an ba ta cewa ba illa ne kullu wa wala ta wani ba amma wa wa bil ummi dur fa in kana an yujid wa fa li ummihi sududu kaga dai ana kallon sai akan fa li ummihi sududu da kuma wa in kana wahidatan fala hadisu wa li abawayni li kulli wahidin minhum sududu abawayni da wa kenan uba da wa kenan da uwa kaga mutunci ya ya kwato wa mata aiki ita ma mata wanda ta a kamar akuya take Allah ya ce a'a wala hunna rubu min ma taraktu an kwato wa mata aiki daga ce mace tana da rubi da ya fi sauru a cikin haƙƙin mijinta in ya zama mijin ba shi ba in ba shi da in yana da ɗaka bai tana da kuma wani kuma falahunna sumuru min ma taraktu sai a bata tumuni da ya wani addini ne ba mata ne wannan ka duba uwa ita ma sai aka zuwa bata wannan duka layin bata ne ke gaya wani ke fa'ida mu biyar kenan hukukun misafin mira mata suna da haƙƙi a cikin gado musulunci shi ne addinin da ya ba wa mata yanci kaga ya ba ma ɗaya mace yanci ta in ba ban sai rabu ita ta ɗaya ga gadon ta mata biyu ne ga ya ba ma iyaye mata musamman kowa gadonta da haƙƙinta in ya kasance ba mai kare ta tana da tulufi in akwai mai kare ta da gidan tulufi ba wani yake ciri ta gado matar aure ta mata ka ba ta nata to mu je gurin ɗan uwa ɗan uwa ta wurin uwa an ba ta gado an ba ta وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أم أو أخت فالأخت فلكل واحد منهما الثلث يقوى لو يقوى مات يقوى واحد بعد يمات إنما ها وكل أمام يقوى لو يقوى وكيف تكون بنتي يقوى واتيا وباتيا إنما أمات يستبدونك قل الله يجيكم بالدلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت هذا وله أخت فلها نصف ما ترك إن هو إنما أنبات هذا فدون الجنة أن أنبت من هو أدم هذا إن هو أخوات وبعدها أنبات غدا أنبات حجك إن هو أخوات وبعدها ما تجد wannan bayan da shi ke na da zamu gani sai yake na cikin ayoyin mata musulunci ya ba su ɗan abu na shida haƙoƙin marayu domin asalin asali da jahiliya mutanen jahiliya suna ba yara gado ba a sa ba suna ba mata gado ba a sa ba ba sa ba mata aure gado ba sa ba yara ƙanana gado tallafi a ayu ibnu babu ne ulari lizzakar mutum haka sosai ya ka ɓata abin da yake can shi jahiliya yanzu kuma idan mawaki ya rubuta sai ka ya ba mu da kuma mata ba sa kuma to kun koma jami'iyya ne dole wannan kuma wannan sai a raba ta sai a ce a kasance a aura gwargwadon a mata kima gaba daya duka gonar ta wace ta ce ta kai miliyan kaza to sai a zo kamar kuɗi ne ke gaba sai a rarraba to sai a ce daga nan zuwa ta yayi nawa ta ce mu ɗari biyar to kai daga nan zuwa ta kuɗin da za mu ɗari biyar ke kuma daga nan zuwa can rabin ɗan da baki hmm? kina da shi yana da 50 by 50 to ke kuma sai a baki 25 by 25 shi ke nan araba za ku wannan fa'ida ta shine kenan musulunci ya koyi jahiliya kuma duka ba ya gane wa kawai ana cikin lamara da ko mu ce a yi kan kaza ne wancan shi ma ce a yi kan kaza ne ya ce ya na kuma tiri irin abin da muke ne ni dan kaza ne kai dan kaza ne a a da'awar jahiliya wa aka bai na buri ko ya kuke da'awar jahiliya a cikin kawai ka ce ba ya na amsa ya na kuma tiri eh kamar ku ce wai yanzu muna da taron taron ne hausawa taron hausawa ko musulmai hausawa eh, jahiliya ne muna da taron yan uwawa kamar ka ji wani wani sai muna da taron musulmai yan uwawa jahiliya yadda ba ka sai kawai da musulmai ba to sai ka yi taron yan kaza yan kaza yan kaza a da'awar jahiliya wa a bai tsaro a wuri ko idan kuma akwai tana mulkina abu na bakwai daga cikin fa'idodin wannan ayar in muka ji ayoyin sosai sha ɗaya da Allah ya ce a ba hukum abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fi dini fariidatan min Allah wannan farilla ce da gurin Allah yankakken abu ne da gurin Allah to sai Allah ya farlanta wa wasu rabi wani za ka ba su ɗaya bisa hudu wani za ka ba su ɗaya bisa takwas wani za ka ba su ɗaya bisa uku wani za ka ba su biyu bisa uku wani za ka ba su ɗaya bisa shida fariidatan min Allah to tunda Allah ya bari faribatan min Allah baya karɓar rabi ko kari an gane sai dai abin da aka samu kari ne akwai wuraren da ake samun kari ko a san kabarai amma lokacin da ya zama bakatar sun yi cunkoso a gane wannan akwai lokacin da za a samu makatar sun yi cunkoso yanzu ya za ka yi kenan wani ba ka mutane ne ka koya za ka yi shi mutum ya rasu mace sai ta rasu mata aure sai ta bar mijinta yanzu a ƙarin gadon nan miji kuma ba ta da nau za ba ki wala ko min kuma ta wata azuwa za a ba ki za a ba ki rabi kayan ta ko to sannan kuma sai ta bar yan uwanta guda biyu mata yan uwanta guda biyu mata shi ne da kai canzan da ayat a cikin da ba da yastatunaka qul illahu yusikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha mithlu ma tarak to ba ita kadai bace su biyu ne wa huwa yarithuha in lam yakul lahu wala wa huwa yarithuha in lam yakul laha wala yace ba in ka kana taslatayni idan su biyu ne wala huwa sultani mimma tara sai a ba su biyu bisa uku yanzu misali a ce an bar miliyan shida ne duka duka miliyan shida miliyan dawa miliyan shida yanzu miji na nawa za a ba shi miliyan uku to saura nawa saura miliyan uku to su kuma yan uwanta mata ko

miliyan hudu kaga ko miliyan nawa hudu to kaga ka fara da su zai kasance shi mutum kuma yana kan rabi ni rabi kuma miliyan uku ne to Allah ya sa ka ya za ka yi kenan ya ka yi an gane kuma shi mutum yana kan miliyan uku ne su kuma yan uwanta suna kan miliyan hudu ni kuma duka duka an bar miliyan shida ne ya za ka yi kuma ga ta ce faribatan min Allah faribatan min Allah yanzu nawa za ka rage kenan nawa za ka rage a cikin rabon mutum ne za ka rage ka tsora ka rage mai miliyan ɗaya ya ci kuma ta ko kuma a cikin rabon mata ne sama kuka domin ka san shi na mutum ba wani abu sai dai ci kuma ta kawai ya mangare ta tsora ba da shi farawa banza to ya za a yi kenan yanzu dole dole sai a yi aunu aunu sai ka ce to a maimakon a raba gada a kan shida to zai mu kirga rabansu kawai hmm? shi mutu yana son uku ne a ita kuma su kuma yara mata suna son uku to kaga ya zama duka kika na wata three plus double ya zama a kiri plus ko ya zama double ne da kun kai calculating over six sai sai over seven an gane cikin overtake ne sai a ke nashi kaɗan kuma a taɓa ke nashi kaɗan sai duke ne to a gane akwai irin wannan amma ba a taɓa irin wannan babban ba da Allah yadda aka ce sai zama ya bar iyayen ne kawai guda biyu uba da uwa sai Allah ya ce fa li ummi nisulu uwa sai a ba ta sulubi to yanzu ne ka gane kenan a mun gane yanzu kenan shi ba ba zai ɗauki ma bakiya zai ɗauki abin da ya sauke wanda shi ne ake ce mai asif a nan ya nuna maka cewa akwai al'irku bitta asib al'irku bitta asib akwai wanda yake kwashe sauran dukiya ne ka sake duba mutum can karshen surar Allah ya ce wa huwa shi waye wa huwa ke nan dan uwa wa huwa ya rikuwa illan ya kulla a wala ita sai aka ce mata يذكرون فقل الله يمسككم في ثلاثة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت التي فلها نصف ما ترك ga wannan alƙirku bil fardu kenan to sai Allah ce wa huwa shi ma din zai gaje ta in lam yakun laha walad in dai ba ta da to za ta gaje nawa kenan malamai suka ce alƙirku ta fi, in shi ta ne kawai ta bari mace ta ka sai ta bar ɗan uwanta guda ɗaya kawai ina baba babu ina da babu ina babba babu ina wane ne babu sai kasance kan wanda kadai to yanzu ya gane kan shi ne kasance kenan sai ko kusa ta wurin duk abin da ka bari a ta ka nufi a kai duk komai da komai shi zai bashi an gane wannan wannan shi ne a gane kuke ce mai al'irku bitta a fi domin gane wannan a cikin wannan ayoyi al'afin wa ma adraka mal afin thumma ma adraka mal afin shi ne ya zama in akwai magada ka fara fasa rabar abin da ya zama kuma duka zai kwace kamar yadda Allah ya gaya mana a kan iyaye fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thuluth a sama kenan wa in kana wahidatan falaha nisfu a sai wa in abawaihi li kulli wahidin minhuma thuluth mimma taraka in kana lahu walad don akwai ɗanar mijin a nan zai ka duba shi ne raba ɗanar mijin nan uwa za a ka sulubi uba su mutu. Ko shi ɗan da za a ba shi abin da ya zama gaba ɗaya zai kwace wannan shi ne ake sai mai asif asif to su yi wanda suke irin gadin nan wanda su ke kowace abin da ya saura a basu su kashi kashi suke akwai wani original asif shi ne ake sai mai al'asif bin nafs shi ne kamar ɗa na mamaci kamar jika na mamaci kamar uwan mamaci kamar kakan mamaci kamar ɗan uwa uwa na uwa ɗaya ɗan uwa uwa ɗaya dan ɗan uwa uwa na uwa ɗaya dan ɗan na uwa ɗaya sai ka tsallake ɗan uwa na wajen ba ya cikin nan an gane shi ba za ka taɓa abin da ya zama ka ba ɗan uwan ka na kuwa ba akwai babba wani suka da uwa ɗaya uwa ɗaya da baban da kuma babba da suka da uwa ɗaya da ƴaƴansu to duk wannan su ne suke da asalin koyi ba su da wani rahoto kamar ne sai dai uba kawai a ciki da kaka shi na cike ba kuma uba ce amma duka sauran nan ba wani gaskiya da wani cikin yanzu da mai yake ina da ban ɗaya na mutum ya Qur'ani ko a ce rabi ko hukumi ko duka wannan mafi yawanci na mata ne a gane na mata rabon mata wani ƴan maza ƴan kaɗan da aka ɗan jirge ba ku kamar ma da wajen nan kamar kamar kuba kamar kaka sai ɗan uwa da wajen uwa su hudu ne kawai su jirge ba kamar mazan ba ina sun fi cikin suna da rabi ko su kawai suna da izza kuɗi ba ku da kuɗi ba sauran ku fama da da fatan maza ka mu in su da za su ba ke dukkan dukiya da in abu ya sauran kuma sai to ku ba ku Allah saka an gane wannan ga misali dai a bangaren uwa da uba fa in lam kuma lahu waladun wa warithahu kuma fa li ummihi as-sulu a ba ta nata abin da ya zama sai nawa uba to sannan kuma akwai in muka sake dubawa akwai al'aqib bil ghayb in kana so ka gane wannan karatun gobe suka dauke ni a memory sai ka ajiye shi zai kamar wani kika ta kai karatun misali na larabci zai yi kuwa zai yi su zai yi three hmm? an tsari zai ka je ss one ss su to sai ka je ss three to shi ne za a tabo maka wannan yana ta gaba yana ta je diploma sai ta sake ta kuma maka yana kuma ka sake zuwa university sai a tabo maka shi fresh kamar yadda muka fara da ko fresh a university in kana karanta islamic college yana da 300 ko 400 da lokacin shi ne za ka gane me ake a nan sosai amma da yau ba za ka iya gane ne ake yi ba shi za ka ce wani na da kaza wani yana wani na kwace kaza wani na tashi a cikin miliyan da a kwace miliyan biyu kai dai kawai kana cikin miliyoyi suna ta yawa eh? kuma ka shi kai ko shi ba ka da shi Allah ya kawo miliyoyi to akwai al'aqibu bil ghaibi menene al'aqibu bil ghaibi sune mata mata ne amma ya kasance in suka sun kasance tare da ƴan uwansu maza an gane wata kamar mace mu mace mutum ya rasu ya bar yanki mace ita ka ne za ba ta za ba ta rage domin akwai ɗan ta na ɗan uwanta na miji ba ke a ah, ku tsaya yusikum Allahu bi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unsayayn domin sai sai su ta samu karfin bawa saboda akwai dan uwanta da mutu an gane wannan sannan kuma da su abin da Allah ya fata a kan ƙarshe bai kunna bai kunna bai kafin wadan bai kafin wadan rijalan wa nisa'an fa litakali mithlu hadhihi al-sayyi yan uwa ba ta in ita kadai ce ba ta rabi to amma ta kasance ga ta ga dan uwanta yanzu sai gane da mai zama yaya sai na mutum ya samu biyu ita ta samu ɗaya shi kenan to akwai irin wannan gane sannan kuma akwai wanda zai kasance a ƴan uwa domin a can ƙarshen aya akwai ɗan jiki kaɗan ɗan jiki kaɗan يستمتون تقول الله يمسكم في الدلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت Idan mutum ya rasu ba shi da ta amma kuma yana da yana da uwa to yanzu wani bulance yana ɗaukar namiji yana ɗaukar mace to ƙa'idan da malamai suka bayar idan mutum ya rasu ya bar ƴan uwan shi uwa ne mu ba da ƴar shi ya gada zai kasance nan Allah dai ana yake cewa idan mun wani halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun to a lokacin shi ne sharadin falahalin su mata yanzu zai zama mutum ya rasu ya bar ƴar shi da ƴar uwar shi yanzu ya zai da ke nan ibn abbas sai ƴar uwar nan ba ta da kofi ko titi bara ba daga saboda ne Allah sai jumhurul halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun sai ya zama babu da walad walad kuma na namiji ya shiga mace ba ta shiga amma jumhurul malamai suke ce a ibn abbas da ka ta ada kaga babban malami ne kuma dan babban manzo Allah ne zai iya fahimta sannan kuma fahimta shi ta zama daidai ko da zama kuskure malamin ka ce ibnu abbas ibnu abbas nan daga nan to da kai kuskure a nan shi a a ku duba dai qur'ani sosai in mutum ya rasu in murkun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun Allah ya ce sharadi kafin yan uwa ta samu gadon sai babu ne da to kuma a larabci an ce walad ya da namiji da mace kuma ga shi akwai walad mace idan mun ji zahirin qur'ani ya kai nunawa to amma ibn abbas mu sunan Allah sallallahu alaihi wasallam mana hmm? to Allah wa da ibn abbas bai da wannan hadisin bane Allah wa ala kanta da bai wannan in kana so ka duba ibn kathir har bai kawo eh mun samu a sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud wata rana an ji an tambayi abu musa da ashari akan gano mutum ya rasu ya ba yar shi ɗaya kenan ya ba dikan shi mace yar ɗan shi sannan kuma ya bar yar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya yanzu fara zuwa gurin abun musa da shari kaga zuwa sai mu koyi shi abun musa da shari kuta da abu musa wannan wani abu ne kuwa sabai ba ce mu koyi shi abu da ya kuna fara sai da faɗi sunan shi tare kawai to da suka zo daga baya kuma sai a ce wai shi kaza al'adu wannan abin gaskiya ne ba ni da gaskiya yana da kai sai ce ubai rubuta amma za ka samu ya dan haddace qur'ani ayoyin suna kusurce mai sai a ce al'adu al'adu haka ba za a ji mai al'adu wani to amma shi gangaren na duniya wa ke nan ubayyukunka ka kana kana cewa alhaji ubayyukunka to wannan taifin din me yake damu ke damu yake damu kanmu da taifin abdullahi ibn abbas amma duka cewa shi yana ce mai habrul umma amma ba za ka gan shi a sunan shi ba yace ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a zai ibn usabi ya ko ilimin gado amma ba a cewa yana haka haka profesor duk ruwa da ma mun yanzu mutum ya ɗan ya ɗan yin sa shi ya yi kofi a can ya yi kofi a can ya shiga intanet wani ya yi kofi ya ya zuba kawai ma'lumat ya ce w wannan na kwaso shi ne w w kaza kaza kaza ka je ka ɗan leko can ka leko can ka leko can shi ke nan sai ka tattara a littafinka ka ce ka samu fiye ka zama don da ka da ƙarya wai kuma ba ce maka doktor da ba faranka zai ɓaci shi ne kawai a kira ka da sunan mai shi ke eh, wannan dokan kwakwali ne kawai ba kayan mutane na kwakwazo na za a na rubuta a wannan littafi kuna ganin shi ko rafuran littafan mutane ne kamar ɗari uku littafan mutane ɗari uku na kwazo na rubuta a nan to kasa ce mu wani dokan ba wani dokan ka ce suna na kawai kaza kama su dokokin suna yi da haka ba wani dokan ya yi leke-leke leke-leke ne kawai to a nan an ji an tambayiwa abu musa da fatan mun ji gada ya barwa shi mamacin ya bar yar shi da jikar shi da yan uwar shi kuwa ne uba daya to shi abu musa jari sai ce ya tana da rabi tunda abu da Allah ya gaya mana kenan bai kana dan bala hadith to jika kuma nawa za a bata ita ba ta da komai da ya koyi to ƴar uwa da za ba ta ba ta sauran rabin shi amma dai ku je ku tambayi mun mas'ul kamar yadda na gaya muku haka insha Allah zai gaya muku za ka je ka gaya min abin musa ya fatawa ya ce ka laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin in akhadtu bi qawlihi وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قد بنكسن تشين شيء ba. in har na ɗauki magana abu musa na bar magana manzan allah san alaihi zan yi hukuncin kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tana da rabi kaga daidai da daidai da shi amma jika za ba ta nawa za ba ta dudu ɗaya bisa shida ka ɗauki wannan sa'ida duk lokacin da aka cewa mutum ya rasu ya bar ƴar shi guda ɗaya da jikar shi guda ɗaya mace mace mace da mace suka haɗu to ita ya sai ba ta rabi ita kadai ba sannan kuma jikar sai ba ta wato ba six to idan ka hada shi ne malamai suke cewa al-sudusu takmilatan sulusaini ha 1 over in ka hada shi da half zai baka nawa kenan 50 suka ce kawai zai baka tuko over 3 kuma baka yi tabbatar ka buga kanka ka shi over six na jika plus 1 over two. shi ne zai baka tuwo ba kiri ke to man duka rabon mata a kore ma ji a kore a kore a kore nawa kenan bai kunna nisa'an bawa na bana ba da wanda suru za mata mata ba sa taɓa wuce tuta to sai ke cewa za a ba ma jika nawa ɗaya da shida abin da ya saura sai a ba ma wa ƴan uwa uwa ne ba ɗaya a nan za a ba ta abin da ya saurari, a gane wannan abin da ya saura da wannan ita ƴar uwa imma uwa ne uba daya ko uba ne idan ta haɗu da ƴa to shi kenan ya za a ba ta rabanta ne abin da ya saura ita ma tana mazan kamar da mutumin zuwa nan sai a ce a ba mu ƴar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an gane wannan to a nan dukkan wannan matsalar za ka samu a shiga shigan gadon da ake rarrabawa wanda za ka ce wai a ba su wa ba su ten percent ko a ba su kaza a irin wannan matsalar suna tabbata kuskure akwai za da aka raba irin wannan ne sai a ce to ai ke ba haka ya kamata a baki kuskure suka raba saboda ne san wannan ka'ida ba kuma ga shirin a cikin hadisin wa ya yi gudun basu an gane matsalar nan mutum ya rasu ya bar wa yarki da wa kuma jikar shi da wa kuma ya uwar shi uwa da uwa ɗaya to ita ya kuma sai a ba ta abin da ya saura bayan ita ya an ba ta nawa rabi jinka an ba ta nawa sai bisa shida to duka dai ka fiye da shi a kan miliyan shida din nan ita ya sai a ba ta miliyan uku jika a ba ta miliyan ɗaya saura nawa kenan kaga yanzu ƴan uwa ta fi jika samun gado an gane to inda ƴaƴa guda biyu ne mata ƴaƴa biyu mata ka duk wani hikima na Allah ƴaƴa biyu mata sai jika sai ƴan uwa uwa da uwa ɗaya to yanzu da zai kasance ke su ƴaƴa mata biyu sai a ba tuwo ba ɗaya jika ba ta da komai an gane wannan gana jika ba ta da komai su ƴaƴa mata sun kore ta tunda da mun ba su mu ban mata duka duka shi ne ko ba shi to sai da sun yi zurfin zurfin bi da ta ko ba shi da kare ta to saboda haka ita jika ba ta da komai sai ya zama abin da ya saura na ƴan uwa ne uwa ne ba ta to wanda bai gane musulunci ko bai gane karatu ba ce wallahi an tuce ta wallahi da ya kira ya fi to ko ina kai a a duniya ko ina ka je kai a yadda aka raba din nan a wawa wallahi aka je kana kana ne ko a makka ne ko a madina domin ya fi ba karatu ba ne ko a madina ne ko a makka shi alƙalin ya ce ba haka ba ne ce aya za ka ce ba haka ba za ka yi quotation da bangaro daban-daban kuma kai daga wawa wallahi sai ka mutu wannan lauyan da yake maka ko madina kuma raka yi ne jiwa zai ba ka tsoro idan da bala ne ba ka yi gaba bangaren karatu ne kuma karatu ko a yi zaki karatu ne kawai an gane wannan ita ƴar uwa nan ta ga za ta iya bige wa nan za ta iya bige jika to amma sai dai ya kasance ita jikan sai ta ji za'a an bige ta kenan sai ce a ah, ai ke din nan akwai wani ɗan wanki ya daga yana gogarfi ko yana ta wani jeji har an raba gadon ba sai aka ce ai akwai ɗan wanki ɗan wanki sosai shi kenan kuma gadon sai ya wuce ke to alhamdulillah alhamdulillah su yaya guda biyu da ba su zama su over three to abin da ya zama sai ya zama ita jikan nan da ɗan uwanta sai ya zama shi ne tsangar da kuma hannun da zai ita kuma ya kuma sai a kai ne bai ba su kallabe su wannan ɗan uwan da zai zai koyi sai ya koyi ya tsawa kuma a kada ban gado ne Allah ta to yana daga cikin yadda yanayin gado ne yar uwa tana da gado tare da wa tare da ɗaya mace amma yar uwa ba ta da gado tare da ɗa namiji a gado da karatu يستغفرون فقل الله يهديكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد to waladun a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai dai zama nan miji ne amma idan waladun mace ce to ɗan uwa tana da gado tare da ƴa mace Zai sai mata a bata rabanta abin da ya saura ya kuwa ta kwani wannan kuma an sake samun shi ruwaya imamu bukari daga hanyar suleiman daga ibrahim daga aswad yace kafa fina mu'az mu'az bin jabal ya yi hukunci ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin masa Allah sallallahu alaihi wasallam an-nisfu lil binti hmm? rabi sai a ba ma ɗaya sannan sauran rabin kuma ba ma ke kuma ومع الوضع في الوحر الوحر في مثل أدى صلى الله عليه وسلم وتم تقولون أن هذا الفائدة تقوم بناء وكيف الفائدة تقوم بناء الفائدة تتاع أتكون بين القارئة لكي الكمال مدوبة ربوة مدوبة ربوة ربوة مدوبة مدايك مدوبة ربوة مدوبة أنتم آيوا جبابية من أن لا يفقى متاجرا كان أنت سيوا للأطوين لكل والد من مدوبة مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فوالده الله فلأمه الثلث فإن كان له إخوان فلأمه الثلث يزيد لك بهذا الكلام أبويا بنا بعد ذلك يسوى حسب نفسه شيني أسرع وكتب فوالده يسوى يا أخيك فوالده كما يكون هو أنا في أكبر كبيرا لكن واقع واسري يسوى كدرسة يا أخيك هو a wanda da a ta miliyan biyu a cikin miliyan gida sai yanzu a ta miliyan nawa miliyan daya an gane wannan sannan ka duba miji wala kun nisfu ma taraka kun illa kunna kunna wala miji ma ta tara sai ta bar mijinta kawai ba ta da sai a ba shi nawa rabi to amma in tana da dafa bai kana da wannan wala ko ba da kuma ruhu sai a bai mai tsaddakin gidan ruhu ne yanzu ka duba kamar an ce an bar miliyan takwas ne hajji ya ke tara su Allah ya ganta hajji ya tara su ta bar miliyan takwas zai kuma ta bar mijinta kuma ba ta da shi mijin ta zauna ba shi miliyan miliyan kudu to amma ya kasance tana da ɗaba sai a ba ta miliyan sai a ba ta miliyan nawa miliyan kudu kaga ko wannan shi ne ake cewa hajji mu nakali ko hajji mu sa a ta rage mutum wani rabo saboda a kowace kawai cikin Allah ya tsare mu da cikin duniya da lafiya fa'ida ta goma ita ma mata ka take mata za ka ta nawa ruhi ne duka hudu idan ba mu da in akwai na ka sai a kai da nawa wani bari hajji mulakani ko hajji musa za ka zage mata gado a cikin miliyan takwas ɗin nan idan mu da sai a ba bata nawa ruhi sai a raba cikin yanzu yawan da rana ta shi kusa ne nan nawa ya zama mutum miliyan biyu ne to idan akwai na kuma sai ba ta nawa sun mutum miliyan ɗaya ta ga ko arewa ta ko ba na ta ya ta yi zuwa na arewa sosai sai ta ta yi mu ba su ga ne sha ta ba ko kuma da zuwa amma ba ka fahimci arewa sosai ba ina ka ta ta ta wala fa'ida ta goma wannan ba yana yawan tabbin da a tunda ana ɗauka yana wani zai iya samun wata fa'ida ko a ba nan ce ya mutum da kwalwata ya zan iya a cikin ku yana yana kuma da kakkiya in a ah, akwai eh, ko ya taɓa yi zai ko ba zai fa'ida ta kuma akwai mutumin da za a cire shi من الفرد الى التعقيد دا يانا دا اغوري تدني اتي يانا دا رجل قولنا رسول باكين يرسي اتي يسير بيهو مثلا في امريك